shekara da 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta da da shida, mun hada farfajiyar wannan makaranta mai albarka ta alfaruk islamic academy domin ci gaba da daura a cikin littafin ashirin mujibatun linnajati abubuwa guda goma da suke tabbatar ma mutum da tsira da kubuta daga azaban Allah a cikin rayuwarsa duniya da lahira Allah ka datar da mu wannan shine darasinmu na uku kuma muna ƙarƙashin almujibu sani ne wato abu na biyu da ke tabbatar ma mutum da kuɓuta a duniya da lahiransa malami ke da ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato biyayya ga manzan Allah tsira da amincin Allah Sabbata a gare shi mun kuma shiga cikin gabar abu biyu da ya kamata mu tashi ya kafin mu tashi a gaban shine mu fahimci cewa yadda ake kadaita Allah da bauta ba haɗa Allah da kowa a cikin bauta to kamar haka ba a hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa a cikin biyayya idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga yanda za a yi to duk musulmin kwarai ba shi da tunani na biyu akan cewan yayi ko kar yayi ko akan ce ya saurari maganan wani wanda ba annabin Allah ba sannan sai abu na biyu shine maganan Imam Malik na jiya Allah ya ji kansa da rahama inda yake cewa man arada najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi duk wanda ke neman tsira da kubuta a rayuwarsa ta duniya da lahira to na hore shi da ya riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ƙara cewa a sunnatu safinatu nuh sunna ita ce jirgin annabi nuhu kamar jirgin annabi nuhu take marrakibaha hanaja duk wanda ya hau ya bi sunna sau da kafa to ya tsira wa man takhallafa anha gharib duk wanda yayi jinkirin barinta to ya sani cewa ya nutse ya kuma halaka a cikin nutsewarsa to duk cikin waɗannan bayanai ne ba mu gama gaban ba har muka kai shafi na goma sha bakwai za mu tashi kamar yadda muka faɗa wannan ne darasi na uku daidai inda malam abdulrazzak ibn abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala yake cewa famin mujibatin najati daga cikin abin da ke tabbatar ma mutum da tsira a rayuwarsa al'inayatu bi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam shine al'inaya mutum ya bada cikakkiyar kulawa a wurin magana a wurin aiki a wurin ƙuduri a wurin mu'amala a wurin kasuwanci a wurin ibada wanda shine mafi girma wani daga cikin magabata ya ga wani ya zo yin sallar raka'atal fajri waɗannan raka'o'i guda biyu da ake yi idan alfijir ya fito sai ya rinka yin biyu ya sallame biyu ya sallame biyu ya sallame amma asali raka'a nawa ne ake yi biyu ne sai yake cewa da shi ya za ka yi raka'o'i fiye da biyu alhalin kasan ba haka ake yi ba sai ce kana nufin Allah zai mun azaba ne saboda na yi sallah kamar yadda 'yan maulidi suke cewa suna Allah zai mana azaba don mun so annabi sai ce a'a Allah ba zai maka azaba ba saboda ka yi sallah sai dai ina ji maka tsoron Allah zai iya maka azaba don ka saba ma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma tabbatacce ne a Ƙur'ani. Faɗin Allah ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim Allah ta'ala ce su ji tsoro waɗanda suke saba mu umarnin Allah da manzansa cewa wata fitina za ta iya samun su ko ta azaba mai raɗaɗi to nan da malaki al'inayatu kulawa bi ma'ana duk ibadan da zaki ki tabbatar samfarinta daga manzon Allah sallallahu alaihi yake wannan addinin ya cika bai bukatan ƙari al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan kulawa wurin furuci hatta magana sai da tauhidi ya koya mana inda zamu yi magana wani ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da shi insha Allah wa shi'ta in Allah ya so ka so kun ga magana ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai a ta ja'alani lillahi nidda za ka sanya ni kishiya ne da Allah ba a yin haka kun ga maganarsa an daidaita ta to haka nan hatta asturanki da za ki sa ki fita bainar jama'a mu maza annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma tsala min alka'abai ni fi nari duk wanda ya sa wandansa ya wuce idan sawu to ya sani abin da ya kasa da idan sawu ne yana cikin wuta kun ji wannan hadisin to mata kuma ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta tace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya za mu saki hijabin mu yace ya kai idan sawun ku tace idan tankashi fa qadamana yace a Ta tace ai kafafuwan mu za su rinka fita har sai da aka kai matakin da yace ko da hijabin ku ya ja ƙasa ya taba najasa ƙasan da ya taɓa a gaba tsarki ne na najasa amma yanzu me ke faruwa da aka samu inqilabul mawazin juyewan ma'auni tufafin mazan ya koma na mata na matan ya koma na mene na maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma namijin da ke kama da mata kuma Allah ya tsine ma macen da ke kama da maza sai kaga namiji ya sha kitso ya sa kayan mata in ka ganshi ta baya sai ka dauka masa za ka yi ma magana ga dan daudu annabi sallallahu alaihi sallam ya tsine ma dan daudu albarka to al'inaya ki ba da kulawa wannan karatun gaba ɗaya anan ne ya ƙare shi yasa ku ga na tsaya a wurin dole a kula ba a riƙe sunna da sako-sako ana riƙe sunna ne ta mau yadda ba wuce ke cewa ko sunna ko kafar katako to ki ba da cikakken kulawa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karanci walzumu nahjihi alqawim kuma ki luzumci tsarin sa wanda yake daidaitacce duk tsarin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai kun ga shi karkataccen tsari ne shi yasa ku da kuke bin sunnan nan kuke kokari za ku ga masu saba muku cikin nadama da bakin ciki ake samu ki ga mutum sai te nisa te nisa a rayuwar ki ji wayyo Allah da kike ke ba kya yin shi gode ma Allah ma kike in kika ji abin da take faɗa wanda kila wasu kuma a duniya gani suke ita ce wanda tafi kowa ma jin daɗin rayuwa kuma abin ba haka bane natsuwa yana cikin bin Allah ake samun shi wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah mai tsarki da ɗaukaka ya faɗa yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya ku wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu kuna da abun koyi mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma fa ba wanda zai dace da wannan face liman kana yarjullaha ga wanda yake fatan samun rahaman Allah wal yawmal akhir da kuma fatan samun tsira a ranar gobe kiyama wa zakar Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa wa qala Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah wanda yake tsarki da ɗaukaka, sun tabbata a gare shi ƙara cewa yi khalifu na an amurki, kun ga ayan da na kawo ɗazu. su ji tsoro ko su kiyayi waɗanda suke saɓawa ga barin umarnin Allah da manzansa an tusibahum fitna da cewa lallai a rayuwa ta fitina ta same su kuma mafi girman fitina ita ce fitinan addini saboda duk jarabawan da mutum ya samu in bata shafi addininsa ba sunanta labari wata rana zai tsira amma in fitina ta zo a cikin addini to wannan ne musibar da kuma ba a fita shi yasa muka ji daga cikin jawami addu'a gamammun addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi yake yi yakan rinka cewa wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah in zaka jarabe mu kakka jarabe mu a cikin addinin mu to kun gana an ce an fitna fitina mai bidi'a fitinan addini za ta shafe shi daga cikin girman fitinan bidi'a ita ce wanda ke bidi'a gani yake shine shidar ya kai ne batacce kaga ba tunanin randa zai tuba amma inda mai shan giya ne ya sa abin da yake bai da kyau ba zai ma iya gaban jama'a ko gaban da surukan shi ba ko a unguwarsu sai ya je ya ɓoye can wata unguwa da ba a san shi ba ya ta tumbele kuma ya san cewa laifi yake in bai tuba ba Allah zai iya masa azaba to wannan kaga ya fi sauki akan wanda ke ganin ma shi ke kan gaskiya aw kuma azabun alim ko kuma Allah ya musu jinkiri sai ran alkiyama wata musiba mai radadi ta safe su Allah ka tsare mu malai ce wal ayatu fi hadha al ma'na kathira ayoyin da suka zo suna magana akan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da illolin sa suna da yawa qala ibn al qayyim ibn al qayyim Allah ya masa rahama ya ce wal maqsud abinda dai ake nufi ake so ka gane in summary a takaice shine أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة أن تبت بحسب ورغدا متابعة الرسول يندك كي بين من ذن الله صلى الله عليه وسلم سودة كفا ورغدا يندك كي بيئي سنة تكون العزة ورغدا يندك بوايا الدنيا دلاهرة ورغدا يندك زمنا غني نمبري حول مكيا دشينا والكفاية kuma gwargwadon da zaki samu wadatarwa a rayuwanki yanzu dan Allah in za a tara duniyar nan da abin da ke ciki a baki zaki so a ce kina abin da wancan karuwar take zaki ji cewa ina gara ki mutu ko da wannan kazantacciyar rayuwa to kin ga kifaya kin ji kin wadatu da abin da Allah ya baki na imani kin gamsu da baiwar da Allah ya yi miki na mutunci to gwargwadon rukonka da suna gwargwadon da zaka samu waɗannan sannan sai malam ya ce wan nusra kuma gurgudan yadda Allah zai taimake ka wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin ko innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah zai taimake ki ki samu nasara in makiya sun ta san miki shi zai tsaya miki amma fa kina riko da sunna yanda ya kamata sai ce kama annabi hasabi mutaba'atihi hita al Hidaya, kamar yadda har wa yau gwargwadon yadda kike biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takunul hidayatu kaman haka nan shirya ki za ta zama duk wanda ta fice a cikin sunna to ta fice a cikin alkhairi mai yawa wal falah da tsira al falah mun sha fada shine mutum ya samu abin da ran ke tsananin so kuma da ya kubuta daga abin da ran ke tsananin jin tsoro mumini ko ba abin da yafi so kamar aljanna da yardan Allah ba abin da yafi ki kaman fushin Allah da azabarsa to alfala yana daukan rabauta da aljanna da kubuta daga wuta shi yasa ce wan najatu da tsira a nan gidan duniya da lahira Allah ka sa muna da rabo fallahu subhanahu wataala allaka sa'adatan daraini bi mutaba'atihi domin ku sani Allah subhanahu wataala allaka ya rataya sa'adatan daraini cin nasarar mutum a gidan duniya da lahira yana cin nasara ne a duniya da lahira bi mutaba'atihi gurgurdan yanda kika bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon da zaki ci nasara waje ala shaqawatar darai kuma Allah ya sanya taɗewa da mutum zai yi a duniya da lahira su ne addarain gidaje biyu fi mukhalafatihi yana faruwa ne gwargwadon saba ma Allah da manzansa fali atba'ihi dan haka gwargwadon yanda mutum ke bin annabi sallallahu alaihi wasallam alhuda gwargwadon da zai samu shirya wal amnu da aminci daga azaban Allah da fushinsa wal falah da rabauta mun faɗi rabauta wal izza da buwaya shi ma mun faɗa wal kifayatu wal nusra da mun fassara wal wilayatu kuma gwargwadon yadda za ka ga Allah ya san ya jibinci al'amuranka, gwargwadon yadda ka jibinci suna gwargwadon da za a jibinci naka al'amuran Allah ya soka, wata da tsarfafawa na ce mako. Idan kana bin suna to wata fitinar ma sai Allah ya fidda kai sai ka gane ba dabarar kai fidda kai. An fahimci wannan? Eh. wa tibul aishi kuma gwargwadon biyayyanka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi gurgurdan da zaka samu dadin rayuwa fi duniya anan duniya wal akhirah da lahira shi yasa muke so mu ta karatun nan har mu mutu muna haka za mu ta bi idnillahi ta'ala mun dora dan ba nan in Allah ya yarda har raye halin sa haka za tafi saboda rayuwa a cikin ayoyi da hadisi shine rayuwa ba inda za mu samu rayuwa mai dadi kamar mu rinka rayuwa a cikin ilimin addini fatan mu Allah ya amsa mana kuma ya bamu tsarkin zuciya wali mukhalifihi kuma gurgudan wanda suka saba mishi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna da azillatu kaskanci wasagar da karanta da kankanta Bi yanda mutum ke da girma akwai zunubin da in yayi sai ka gane kai ashe dai wannan tsufa yayi gardama ko ba haka bane Bi yanda mutum ke da wani cika da abin nan da an ce kaza ko yayi kaza shikenan sai kaza kowa ya watsa ya bar shi inda yana da mutunci wal khawf wad dalal gurgurdan da mutum ke saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan da Allah zai ta sanya ma mutum tsoro da kuma auka wa bata a nan duniya wal khizlan da tabewa wa shaqawa shi ma duk tabewa ne wa shaqa'u duka tabewa ne fi duniya wal akhirah anan gidan duniya da lahira ya ce amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadiyar rasul amma kun ga mutumin da ya kuskure ayyukansa suka kasance ba a bisa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa ya kunu ba'idan na jaji. irin wannan mutum zai zamto nesa yake da shiriya wa amaluhu ayyukansa kuwa amira akwai littafi da Allah aban daya a ba qurratu ain ga yata nan ta zo min hutun kwana ɗaya saboda majalis mamansu na tambayan su su rubuta da abin da suka ji a majalis wanda hada kitabuk barakallahu fik khudh bi yaminik ah khudhi bi yaminik mallan yace fa innahu yakunu ba'idan na najati duk wanda ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu kan shirya da ba tasa ba to zai zama yana nesa daga tsira wa amaluhu duk ayyukansa ko mardudun za a mayar masa Allah ba zai karba ba kamar yadda zai kawo hadisi a gaba kadan fal amalul maqbula domin mun san cewa ayyukan da Allah yake karba allati yanju amiluha irin ayyukan da ma'abocinta yake tsira yawmal qiyamati a ranar alkiyama irin ayyukan da in bawaye zai tsira ran alkiyama hiya almuwafaqatu li hadiyin nabiyil karim su ne ayyukan da suka dace da shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk aikin da bai dace da shiriyarsa ba Allah baya karɓan saran alkiyama kama ƙala to ga hadisin nan kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imamu muslim hadisi da 1718 ya ce man dukkan mutumin da shine ma'anan man mace ko namiji amila amalan ya je ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu stamp dinmu babu umurninmu a cikin aikin ba mu muka koyar da shi ba fa huwa raddun ya sani an mayar mai da aikin shi sai dai je wurin wani Allah ya karba sakamako ba ku wanda ya sai baka sakamako in ba Allah ba malai ce faman falaban najata ya ku yan uwa lallai duk wanda ya nemi tsira yake neman tsira fa alaihi to ya zama wajibi akan shi an yalzama gharzahu da ya lizumci da fanshi shukan shi ita tsiran ana mata da shi da shukar da ke toho a mora a ci a ci moriyarta wa an yatamassaka bi nahjihi kuma ya riko da hanyar da ake bi a tsira wa an yatamassaka ya riko bi nahjihi da hanyar tsiran wa an hazara kuma ya kiyayi ya ji tsoron min al-ibtida'i auka wa bidi'a, kirkira a cikin addini in an ce bid'a shine kirkira a cikin addini ku kiyaye simple definition din bidi'a kirkira a cikin addini kirkira a cikin rayuwa ba bidi'a bane eh an kirkiro mana wayan hannu wanda kakannin kakanninmu ba su santa ba amma mu yanzu ga ta an kirkiro madalla da wannan kirkira a rayuwa ba addini ba ana shan fanka aka fara AC kirkira a cikin rayuwa amma kirkira a cikin addini laifi ne saboda annabi ya riga ya zo da dukkan alkhairi sallallahu alaihi wasallam kuma sabbansa sun gama koyar da shi to mutum ya nisanci kirkira fi dini a cikin addini kun gani ko wa tabdili wa tabdili sunnati khatamal mursalin kuma mutum ya kiyayi canza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamakin manzanni ga abin da yake na azkarus sabahi wal masa karki je ki dauko wani wazifar da ba ta ba wanda yi da yamma ki ya wadatar da ki wanda yi da safe ki ya wadatar da ki abin da ya fada za shiga kasuwa ya wadatar da ki in za shiga ban daki ya wadatar da ki in za sa sabon kaya ya wadatar da ki in an yi ruwan sama ya wadatar da ki duk ya faɗa, kar ki je sai kin ɗauko na wani nashi ya ishe mu kowa ma ya rike nashi nashi shine namu wali hada wannan ne kuma ya sanya kanan min nufin nabi sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi yana daga cikin nasihohin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi ma al'ummarsa idza khataba idan ya tashi yin huduba yakan musu nasiha hazzarahum akan ji ya gargaɗi wannan al'umma ya tsoratar da ita min albida'i daga aikata bida'a. wa haddahum kuma zaka je yana kwadaitar da al'umma ala tamassuki akan lallai su yi riƙo bi sunnatihi da shiryansa. shiryansa sunnansa a maganansa a aikinsa a komai ya ƙulu lahum za ka ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya tashi zai magana da wannan al'umma tashi yakan rinka cewa da su fa inna khairal Hadithi kitabullah Allahu akbar lallai ku sani mafi alkhairin duk wata magana da za a faɗa muku shine maganar da littafin Allah ya faɗa ai wala ka mithlu khabir duk wanda zai magana bai kai Allah sanin abin da za a faɗi ba Allah mun gode maka da ni'imar musulunci da sunna wa khairul huda sannan mafi alkhairin shiriya shine huda muhammadin ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammadin aisha yabo mu ma mun yabe shi mun ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa sharrul umur mafi sharrin al'amura da dan adam zai cusa kansa a ciki kuwa muhdathatuha sune abubuwan da kake ganin annabi nashi bai ishe ka ba sai ka kirkiro naka ka kara a ce maka wannan fa yace a ah, zikiri ne fa to ga na annabi ya zami da nashi in mun dauki naka shi kuma mu kai nashi ina Imam Malik da muka karanta maganar shi a baya shi yake cewa ba yanda za a yi a iya yin wata bid'a sai an kashe wata sunna kuma gaskiya ne duk lokacin da kuka an kawo wani abu na bid'a to in kuka kalla in kuka yi karatu za ku ga a wannan lokaci ko ta sunna da ita aka tankwaɓe aka ɗora bid'a a wurin da za a cire ta shiryan annabin Allah zai fito to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu bid'atin dalala ku sani kuma dukkan wani kirkira a cikin addini yan uwa bata ne Allah ka tsare mu da bata duniya da lahira wa akbara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa anna man iltazama sunnatahu cewa duk wanda ya luzumci sunnansa dare da rana da daɗi ba daɗi da sauƙi da wahala kaɗan ko mai yawa babba ko ƙaramar sunna inda kika riƙe ta kamau to fa innahu sayaridu ala haudihi ash-sharif lalle zaka zo ka wuce ta wurin tafkinsa kuma kuma zaka sha ruwan tafkin ranar alkiyama wannan tafkin ash mai daraja menene darajansa? sa shine duk wanda ya sha daga tafkin ba zai ƙara jin kishi ba har abada ko ka wuce ka je aljanna sai dai ka sha ruwa dan sha'awa haka ya faɗa yace duk wanda ya sha la yazma'u ba'da abadan aw kama sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba har abada sannan yace a min al labar in ka kalle shi ido hasken shi yafi nono haske wa ahla min asal in ka sa a bakinka ya yafi zuma dadin dandano inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa mu sha ya ce to duk wanda ya lizimci sunansa zai zo ya wuce ta tafkinsa mai daraja shine wanda wasu malamai suka fassara da inna a faina kal kausar wa ya minhu sannan kuma zai sha daga wannan tafkin wa amma man baddala sunnatahu amma kun ga wanda ya musanya shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauko wani abin da ba nashi ba wa ta'aba anha ya canza ta da bid'a wa da anha bil bid'a ya canza ta da bidi'a? fa innahu to irin waɗannan mutanen sayuzadu za a rinka koro su ana kora su wa yub'adu min haudihi kuma ana nisanta su daga wannan tafkin nasa wanda su mu'minai da suka lazunci sunna za su sha daga gare shi wa yuqalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za a ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai waɗannan da kaga mun kore su mun nisanta su da tafkin innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san me suka faras bane a bayanka kun ga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba an gane ko fa aqulu shi fa da kanshi yake fadan maganan nan ba wani kirkira ya fada mishi ba yanzu dai wasu masu bin bid'a sai su rinka cewa an ce annabi bai san gaibu an tauye darajar to ga shi da kanshi yake fada to ya gani duk inda zamu nemo bayani ba mu da bayanin da yafi nashi kuma shi ya faɗi wannan sai mu kyala nashi mai imani da naka ai ba zai yiwu ba kuma ka ce kana waye fi gaskiyar san annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin wanda ya bi umarninsa da wanda ya kirkire magana ya jingina masa wanda ya bi umarninsa ko shakka babu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa qulu sai rinka cewa suhqan suhqan ma'anar suhqan shine bu'dan ta su kuyi yi min nesa da su kar ma su zo nan balle su sha liman ghayyara ba'di ku nisanta ni da wanda ya canza addini bayan ni ba na nan ni annabi sallallahu alaihi wasallam to kun tuna wannan hadisin mun karanta a cikin sifatin wudu littafin da muka karanta na siffar alulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila ma dai kila karshen dauran nan zamu zo mu yi alulan practically ko mu yi practical din ta dama karatun muka yi theory din mun yi wankan gawa mun yi theory sa to ina ga zamu yi alulan ita ma practically ya zanto cikon wancan karatun da muka gama a cikin darasi 26 ko da bakwai ko to hadisin annab sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ran alkiyama zai gane al'ummarsa ne ta haske guda biyar wurgaban su na alola su ne mene kafafuwa biyu da hannuwa biyu da fuskansu da kai duka gaba ɗaya ne ran alƙiyama ya ce duk al'umma ta ga waɗannan gaban guda biyar suna haske ni kuma ana fatar kuma hal alal haudi ni zan riga ku zuwa inda tafkin yake ku za ku taho ne su Umar Shehu Zariya bayan ni na isa alhamdulillah gara da kwace Allah ya amince kun kyauta mu in Allah da tare da ku zamu mu je amma ku yi mun alfarma in fara shiga yawa <laughs> saboda ana fi ku shan wahala in na shiga sai ku taho ranar kuma duk wanda ta ɗauko littafi ta ce ban gane karatun nan ba in ana mari zan mare ke aljanna saboda an gama wahala saura hutu to manzo Allah ku Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ni zan riga ku isa in kuka taho zan rinka kiran mutane al'umma ta suna sha suna wucewa maidanil mahshar filin da za a yi za a tashi alkiyama hisabi yace sai in ga wasu sun taho amma mala'iku na ture suna hana su yace zan yi haka da hannuna kun ga haka yana nunawa ko baka yi magana baka haka me kake nufi ku zo nan ku zo nan ko dan kasuwa ne daga nesa ka gaina ma haka ma'ana akwai kayan siyarwa ka zo ka siya yana cewa ku zo ku zo idan aka zo ne sai a kora su sai a ce sun canza addini sun koma bid'a sai ya juya hannun haka sai ce da mutum ya haka me yake ne tafka ban wuri ko malam bahaushe haka yake ne fasuhqan sai ce nesa nesa su tafi su tafi ba ni ba su ba su ba ni Allah ka shiryar da wanda suke cikin bid'a wannan hadisi ne kuma ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da 6584 malai ce wali hada wannan ne ya sanya wajaba ala kulli nasihin li nafsihi ya zama wajibi akan duk wanda ke makansa nasiha kun san nasiha kai ake fara yi man ko to muridun muridin duk wanda yake nufin ha yana so ya kansa ya tsira duk wanda ke so ya gaya ma kansa gaskiya ya ga ya tsira to in har gaskiya kake nema ya zama wajibi a kanka an yattani bal ahwa mutum ya nisanci duk wani abu na san rai wal bid'i da abubuwan da suke kirkira ne a cikin addini wa an yalzama sunna ya koma ya lizumci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi jami'i umurihi a cikin dukkan al'amuransa alama fahimahu sahaba akan bisa abinda sahabbai suka fahimta al'abrar, wanda suke mutanen kirki masu nagarta me yasa ya ce akan abinda sahabbai suka fahimta saboda su ne wanda suka fi kowa daidai in ma sun yi kuskure to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya gyara kuskuren su kuma ya gaya musu Allah ya yarda da su shi yasa aka ce abu bisa tsarin su fa an abdullahi bin amru an karbo daga abla dan amru radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne qala abla bin amru yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna bani isra'il lallai bani isra'ila duba an ba matsala ku lallai bani isra'ila tafarraqat sun karkasu sun kasu fintaini wa saba'ina milla kashi saba'in da biyu milla na addini ko tafarki ko ƙungiya? sun karkasu kashi saba'in da biyu wa taftari ku ummati ku ji wani tashin hankali ni kuwa al'umma ta za ta rarraba ala salatin wa saba'ina milla har zuwa kashe saba'in da uku kulluhum finnari dukkaninsu suna aikata aikin da ya cancantar da su su shiga wutan jahannama ran alkiyama illa millatan wahida in banda wanda suke kan tafarki guda ɗaya a daga cikinsu qalu sai hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man hiya ya rasulallahi wace ce wannan tafarkin wace ce mai tsiran saboda mukama ta mai watsi da sauran ƙala sai ya ce ma ana alaihi su ne duk wanda kuka suna rayuwa irin abin da nake kansa a yau wa ashabi da abin da sahabbai na suke kai da haka duk wanda ya zo ko malamin sunna ne saba masa sahabi aje masa aikinsa za mu yi mu ɗauke na sahabi haka ne ko ba haka ba sai dan ba mu fahimci cewa sahabin ya saba ma ba ballantana a ce kuma ya saba ma annabin Allah ballantana ko malamin ma da ba na sunna ba malamin bid'a ai wannan ma shine kabudal mashriqain wasabilu taqiqi hada iltiba yan uwa a ƙarshe hanyar da zaki biki tabbatar da cikakkiyar yanki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama huwal istihadu shine ki tashi ki ta kokari ba aiki rana ɗaya bane shine tsananta kokari fi tahsilil ilmi shar'i wurin kiga kin samu ilimin addini al-mabni ala kitabi was sunna irin ilimin da aka gina shi ala al-kitabi was sunna a bisa al-qur'ani da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ke nuna karatu ana yin shi ne a wurin malamin sunna hatta ya'budu al-muslimu ta yanda har mutum musulmi zai samu dama ya bauta ma rabbahu ubangijinsa ala basiratin a bisa ilimi albasira anan bi ma'ana al'il mutum ya bauta ma Allah a faɗake ido buɗe ba ido rita ba akan ilimi wa ala hadi nabiyina al al'amin sallallahu alaihi wa sallam kuma mutum ya samu ya bauta ma Allah a bisa shiryan annabin mu amintaccen tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai ma da ya rufe wannan gaba da baiti yake cewa fabil ilmin najatu min al-mahazi wa bil jahl al war-raghamu هو الحاد الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام فذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام ما لن يتف بالعلم نجاة من المخاذ ينقوى da ilimi ne ake ni ake samun kubuta daga tozarci in kina so ki kubuta daga tozarci to ki tashi ki ilimin addini wa bil jahl al muzallatu war a cikin jahilci ne kuma ake samun kaskanci da walakanta da walakantarwa shi jahilci yana kaskantar da mutum ya walakantar da shi in mutum ya samu ilimi zai kubuta daga tozarci amma in yadda jahilci ya shiga gaba a rayuwarsa to zai kaskanta kuma zai walakanta huwal hadid dalilu shi fa ilimi shine mai shirya taswa ad-dalilu ma dugu jagora ilal ma'ali zuwa ga duk wani abu na ɗaukaka ai Allah ya ce walladina utul ilma darajatin duk wanda aka ba su ilimi Allah na daga darajarsu wa masabihun hakanan wa misbahun hakanan ilimi shine fitilla yudi'u bihi zalamu wato wanda ake haskawa da shi a cikin duhu da abu ya rikice kana haskawa sai kaga kawai mutane hayaniya suke amma ga inda Allah ya ce abi kai sai ka bi in ka bi sannan sai ka kira su ka fara tsira kazaka anir rasuli ata alaihi malai ce hadisi ya zo a kansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwan da muka faɗa game da ilimi hadisai sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah din nan min Allah tahiyatu wassalamu gaisuwa da aminci daga Allah tabbata a gare shi ma'ana sallallahu alaihi wasallam mujibu salis yan uwa abu na uku da yake tabbatarwa mutum da tsira da kubuta mun riga mun ji mafiya tsadan wanda biyun nan da muka gama su suke haifar da duk sauran da za mu ji guda takwas din shine khashiyatullahi azza wa jalla wa taqwahu idan kina so ki tsira to duk abin da za a yi ki kankantar da kai ki bi Allah ko da duniya za su zage ki ko da duniya za su hana ki bi inda Allah yake so to shakunnuwanki ki ta tafiya in kika saurare su za su tsaye da ki wa taqwahu da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku kalli wani abu zai yi mutum ya samu tsoron Allah bai san Allah ba zai yi mutum ya samu tsoron Allah bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba baya yiwuwa to shi yasa anan da yace tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada kun ga magana ta kure Allah da kansa yayi magana Allah subhanahu wataala ce wa man yuti'ir wa man kuma duk wanda ya biyayya ga Allah sau da kafa wa rasulahu da manzansa wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqi kuma ya kiyaye dokokin Allah to fa ulaika ku sani irin waɗannan mutane maza ne ko mata humul faizun sune masu rabauta a nan duniya sune masu rabauta a ranar alkiyama fa zakara Allah fi hadhihi al-aya idan kuka kalli wannan aya da kyau da muka karanta ta suratul nur aya ta 52 a cikinta sai Allah subhanahu wataala ya ambata umuran wasu al'amura la yahsulul fawz wanda baya yiwa mutum ya samu rabauta walan najatu ballantana a ce ya tsira walal falahu balle ya samu cin nasara illa biha sai ya tattara waɗannan abubuwan da ayan nan ta zo da su wahiya ne kuwa abin da ayan ta ambata kamar haka na farkon su fa'atullahi azza wa jalla ki bi Allah sau da kafa karki kuskura kina auna cewa zan wahala ba za ki wahala ba in kin je aljanna zai zaki manta ana wahala kun fahimta hmm. wanda ya fi kowa wahala addini shine wanda aka sa makami aka kashe shi a duniya domin addinin Allah kwa ko wanda ya fi shi shan wahala to Allah ta'ala zai ce a ɗauke shi a yawo da shi a saman aljanna a dawo mai da shi filin kiyama yawo za a yi da shi ko a tsotsana shi tsotsanawa ɗaya a dawo da shi sai Allah ce ku tambaye shi ya taba shan wahala a duniya saboda addini na zai ce ina rantsuwa da girman Allah ban taba shan wahala ba wallahi ban wahala ba Allah ma'ana a taimaka a maida kun fahimci wannan magana to biyayya ga Allah sai fa an yi hakuri shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaje Allah yana ta bashi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi wasbir inna Allah ma'as sabirin to sai an yi da gaske ba tauki gare shi ba wa fi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh, bitti bittiba'i sunnatihi ta hanyar tsantsanta biyayya ga sunnansa wa qad taqaddama wannan kan ne bayanin da ya gabata mun gama shi ba da jimawa ba wal amanul akharani huma amincin da mutum zai samu guda biyu kuwa sune khashiyatullahi na farko wal amranil akharani al'amura guda biyu kuwa da suka yi saura da mutum zai samu suka zo a cikin ayan kuma su ne khashiyatullah mutum zai samu tsoron Allah wata kawahu da kiyaye dokokinsa fa amma khashiyatullah kun ga abin da ya shafi jin tsoron Allah fa innaha tu'tabaru asasan ita ne ake la'akari da ita a matsayin tushe aziman mai girma lin najati na tsira yawmal qiyamati a ranar alkiyama faqad wasafa Allahu ahlan najati wal iman hakika Allah subhanahu wata'ala siffanta ma'abota tsira da imani bi annahum da cewa man khashiya rabbahu min khashiyati rabbihim mushfiqun zaka tarda inda mutum na da imani in an zo abin da ya tafi tsoratarwa na Allah zaka tar da shi saboda tsananin tsoron Allah mushfiquna suna makarkata zuciyarsu na raurawa ko idanuwansu na zubar da hawaye ko kuma suna samun karaya na zuci idan an ambaci Allah a wurin da yake tsoratarwa wa wasafahum bi qawlihi kuma Allah ta'ala ya siffanta irin waɗannan mu'minai da fadin sa da ce, Inna mu'minuna sanu dai kaɗai waɗanda ake ce da su mu'minai alladhina ne waɗanda idza zukira idan aka ambaci Allah bi ma'ana aka ambaci ayoyinsa na azaba da ranar lahira wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa su cika da tsoro Wazalika. wannan ko ya faru ne anna khashyatallahi saboda tsoron Allah suƙul insan tana gargada mutum ma'ana tana jan mutum as sa’ik ba shi ne direba ba suƙul insan tana jan mutum ne ta kai shi ila tarkil ya ga ya bar duk wani abu mara kyau duk wani abu mara kyau kana da tsoron Allah ka ga da kanka ka bar shi za ku fahimci wannan asalin fahimta idan kun kalli rayuwar magabata musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sabai akwai police station akwai prison me yasa babu saboda su da ubangijinsu sun fi tsoron Allah fiye da kai dan adam kuma da Allah yake aishi shi suke yi shi yasa ba za ka ga sun yi laifin da sai an tozarta su ba ina fata an fahimci wannan wa fi'li ta'at kuma tsoron Allah yana jan mutum zuwa ga aikata biyayya ga Allah wal ikbali ala al ibadat kuma kaga ka fuskanci ibadu ana ganin ko oh, wance akwai kokarin bautan Allah ke kuma kina ganin baki fa ma fara ba tsoron Allah ne ya sa a rai suke jin haka ba wai dan baki ake alkhairin ne. shi daɗin imani kenan sai ka tara aiki mai yawa na kwarai ba kama san kai ba wanda ko bai da imani sai ya rinka ganin kaɗan zai amma ya ce to ai dama muna yi kuma Allah zai kai mu aljanna to ka faɗa mu ko mai mu ce ba haka ba ne dan Allah ya ce yana yin rahama amma dai abin da muka sani Allah ya ce a yi aiki kuma kai ma muna ma nasiha ka yi aiki ka kyale shirme wali hada ya qulu al-hasan wannan yasa sa hasan al tabi'i ne da muka sani mai daraja ko Allah ya masa rahama yake cewa almumin, kun ga shi mumini fa jama'a isanan wa shafaqatan ya hada kyawun aiki da kuma tsoron ya zamto Allah bai karbi aikin ba duk muminin duniya in ka kalli aikin shi zaka ga aikin yana da kyau in ka kalli zuciyar shi zaka ga tana jin tsoron kada ya zamto Allah bai karbi aikin ba yace haka mumini yake wal munafiqu shi ko munafiki jama'a isa'atan a lokacin da yake mummunan aiki wa amnan kuma lokacin yake gani yana da aminci ya ce an ce musulmi bai dawwama a wuta in Allah ya samu a wuta aljanna ya za ku yi ba yanda za mu amma muna ji ma tsoron ana fa shiga wutan nan kuma Allah ya ce za a cika ta da mutane da aljanu saboda haka karka yaudari da wannan faɗin da kake faɗa gaskiya ne mun yi imani da shi ko muna fatan mu ma Allah ya yi mana sun matal al sannan sai al-hasan ya masa rahama ya karanta wannan aya da Allah ta'ala ke cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle su mu'mine su ne waɗanda zaka gansu dangane da tsoron ubangijin su asalin suna suna makyarketa saboda tsoron Allah malam ya ce wa khashyatullahi subhanahu wa ta'ala kun ga tsoron Allah mai girma da ɗaukaka? daukaka innama tatahaqqaqu tana tabbatuwa ne tana samuwa ne bi ma'rifati asma'illahi al-husna a lokacin da mutum ya san sunayen Allah mafiya kyawu kowane ɗaya daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu in kika san shi kan imani da shi zai sa miki tsoron Allah kawai ki ɗauki as-sami' duk abin da yi Allah yana jin ki karki kuskura ki faɗi sai abin da kin san in ji zai yarda da ki idan kika ɗauki wannan shi zai hana ki zuwa wurin da ba na ƙwarai ba shi zai sa ki kwaɗayin zuwa wurin alkhairi shi zai sa ki lizumci biyayya ki nisanci sabo as kaɗai kadai ko in kika ɗauka? as-sam'u cewa Allah yana ji ko al shi yana gani ko ki ɗauka duk abin da kike yi ba ma ki daukan ba hakan ne ki ƙara imani akan cewa hakan ne to idan mutum ya samu sanin sunayen Allah mafiya kya wasu fatihil ula da siffofinsa maɗaukaka, ya saukar da ruwan sama ya bayar da iska ya fitar da tsirrai ana zaune da ce ku taho jana'izawa na ya mutu kuma ba wanda ya sai dawo da wanan na cikin rayuwa gagawan kwance ki magana ba ta yi sata amsa ba waye wannan aikin Shi ne Allah Yuhi wa ya kashe kuma ya raya ba wanda ya sai tambaye shi dalili to in kin san wannan dole ki saurara mishi wa ta'ammul sannan ki zurfafa tunani irin tunanin da sayyidina Usman ya yi a farkon littafin nan kun tuna shi ki zurfafa tunani fi ayatin lahil kauniyya a cikin ayoyin Allah wanda kike iya gani kalli saman nan ba abin da ya tokare ta wai yau zunubin nan da muke da Allah zai fushi ya ce sama ta sako ƙasa ya zamu kare ni kun fahimci magana wa shar'iyya da kuma ayoyinsa na shari'a kiga inda Allah ya ce a raba kaza a ba wani hukuncin kaza kar wani zalunci kaza idan kika kalla sai kiga abin ya burge ki ya baki sha'awa ga duk wanda ya sa dokokin nan kai lalle ya cancanci abin shi saboda an tsara abin kuma ya tsaro fa kullama kana al-abdu a'zamu ma'rifatan billahi kulike wannan duk lokacin da bawa ya zanto yana da girman sanin Allah ya san Allah da yawa kana a'zama khashyatan lahu to zai zanto yana da tsoron Allah mai yawa zai zanto yana girmama Allah da jin tsoron sa. kama qala ala, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa sai faɗa cikin suratul fatir aya ta 28 tace innama fanu dai kadai yakhsha Allah waɗanda suke jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayinsa al-ulama sune wanda suka san Allah suka yi aiki da abinda Allah kuma ya zai sanar da su amma taqwallahi kun ga abin da ya shafi tsoron Allah kuwa fahiya jima'u kulli khairin lil abdi ita ne matattaran duk wani alkhairi ga bawa idan ka ji tsoron Allah to Allah ya ma alkawarin alkhairai ba alkhairi ɗaya ba alkhairai mun yi tafsirin suratul tahrim ko suratul talaq da ko ana mun karanta fadin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah yake a dokokinsa Allah zai bashi mafita daga dukkan kunci da tsanani to bayan nan in wannan kaɗai ake miki an gama miki alkhairi da arziki amma sai ya ƙara ce wayar yarzuqhu kuma zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda baya tsammani kun ga tsoron Allah shi abu ɗaya yayi shine tsoron Allah amma aka bashi mafita kuma aka azurta shi kaga arziki kan arziki ta duniya da ta lahira to Allahumma ja'alna minal muttaqin warzuqna min haythu la nahtasib wannan addu'a ta ne da nake yawan yi a Ka'aba ni dan in naje kuma ko yawaita yin ta tana biya wallahi tana biya saboda tana zaunar da imani a zuci sannan kuma tana kare mutum daga wahalhalu da musibu Allah ka amsa mana wa hiya sababun azimun lin najati yawmal qiyamah kuma tsoron Allah din nan dalili ne mai girma da ke sa bawa ya kubuta ranar alkiyama kama qala ta'ala kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar aya ta 61 yake cewa wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim Allah ta'ala zai kubutar da waɗanda suka ji tsoron Allah a gidan duniya bi mafazatikin da rabautansu la yamassuhumus su babu wani abu mai muni mara daɗi da zai shafe su a ran alkiyama wala hum yahzanun kuma ba za su bakin cikin ƴaƴa da dangi da mata da dukiya da suka rabu da su a duniya ba sun riga sun hauci dumin tsira Allah ka sa mu cikin su wa qala Allah subhanahu wa ta'ala hakanan Allah mai girma da daukaka ya ƙara cewa wa najjayna alladhina amanu kuma kamar haka ne muka kubutar da waɗanda suka yi imani suka kasance sun yi imani wa kanu yattaqun kuma suke jin tsoron Allah a nan gidan duniya suratul fussilat aya ta 18 mala ce wa qala ta'ala haka nan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa wa anjayna alladhina amanu kuma muka kubutar da waɗanda suka yi imani dalilin da yasa kuma muka kubutar da suran alkiyama Shi ne wa kanu taƙun sun kasance a gidan duniya suna jin tsoronmu mu ba sa taɓa mana suratun namli aya ta hamsin uku, yan uwa malam ce wa taƙwa fil asl Allahu akbar taƙawa sun aka ce taƙawa asalin abin da ake nufi da taƙawa ku san shi ku kiyaye shine kamar haka ma'khudatun min al kalma ce da aka cira ta daga maganan kariya al kare kanka kamar a jeho abu ki sa wani abu ki tare kai ya same ki ko a zo duka ka sa wani abu ka tare dukan da shi to shine abin da ake nufi da attaqwa shine ma'khuda kalma ce da aka cira tota min ce daga kariya a wa man ahsana ma arifta ma ma urifa ma ma wa min ahsani ma urifa bihi qawlu talq bin bin habib kuma mafi kyawun abinda urrifat aka yi ta'arifi aka faɗi definition aka faɗi ma'anan takawa da shi mafi kyawun abin da aka fassara da eh, takawa da shi Ƙaunar talqi bin habib shine fassaran da talqi bin habib yayi ma kalman takawa masu ila a lokacin da aka tambaye shi aka ce da shi sif lana taqwa siffanta mana abin da ake nufi da tsoron Allah faƙala sai ya ce a taƙwa ai ba bugu bugu da ƙari da ake nufi da attaqwa amalin bi ta'atillahi shine a ga dukkan da za a same ka kana aiki da biyayya ga Allah in Allah ya ce ayi kana yi in ya ce a bari kana bari kuma kayi din nan ne ko ka bari Raja raja'a rahmatillahi saboda kana fatan Allah zai maka rahama ba dan ka san fi karfin ka ba cewa in kai da za a kai ka gidan yari ko kuma za ka ci dukan tsiya ko za su kwace shago ko za su kwace kudinsu ko za su kore ka ko za a yi ma transfer mai da kai ƙauye kun fahimci magana a'a ka bar wannan zunubin ne kana fatan saboda barin shi Allah zai maka rahama ala nurin min Allah a bisa haske daga Allah ma'ana ilimi kenan ka san Allah ne ce a bari ka bari domin Allah shikenan kai takawa ko ka san Allah ne ce a yi kuma kai domin Allah shikenan ka gama wattaqwa don haka abin da ake nufi da takwa tarku ma'asiyatillah shine a same ki kin bar saban Allah kin nisanta kuma ranki baya so wannan ba zai hana wani lokaci sulbi ko kuskure ko ajizanci ko shedan ko san rai ya jaki zuwa ga fada ma wani abin na tuntube da gangan ko kuskure ba ko zamiya na sabo to amma dai kar ya zanto shine dabi'an ki shine abin da ake nufi tarku ma'asiyatillah akwai wanda da an faɗe shi kawai zaka tunano mummunan halinsa wannan ba mutumin kirki ba bane makhafata iqabillahi kuma ka bar saban Allah ne dan tsoron kamun Allah da hukubansa ala nurin min Allah kuma ka yi shi ne daga wani haske haske daga Allah wato shine ilimi wala shakka malai yace babu ko kwanto anna man adda fara'id al-islam duk wanda ya aikata farillai na tilas da musulunci ya dora mishi wa wajibatud din ya aikata abubuwa na tilas wanda ya zanto cewa addini ya dora masa wajtanabal muharramati ya nisanci duk abin da musulunci ya haramta wal asam da zunubai fa innahu to lallai irin wannan mutumin zaka tarar da shi huwa naji shine wanda yake kukuta al-muflihu wanda yake cin nasara ya rabauta fi duniya anan duniya wal akhirah da kuma ranar alkiyama wa qad an jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma kuma haƙiƙa hadisi ya inganta daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa yake cewa annan Nu'man bin Qawqal lallai an-Nu'man dan Qawqal radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an-Nu'man ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana fa qala sai an-Nu'man yace ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita ka bani labari idan sallaitul maktubata idan na sallaci salloli guda biyar din nan ban jinkirta su ba ban tozarta su ba na yi su kamar yadda ka koyar wa haramtul harama duk abinda Allah da manzansa suka ce haram ne na yadda haram ne kuma na nisance shi wa ahlaltul halal kuma na yarda halal shine abinda Allah da manzansa suka ce halal ko da al'adan garin ku baya so kuma kika tabbatar da su a matsayin halal a adkhulul janna idan alkiyama ta tashi zan samu kaina cikin wanda za su shiga aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce na'am tabbas zaka shiga tare da su Umar Shehu Zaria in sun yi abin da kai da sami na abu muhammad zan fasa ma kwaifa Allah shirye ka dukkaninmu insha Allah fakul ai in annabi ya faɗi za a ni'ima an kul kamal ai da mu je ko insha Allah mu roƙa a raba mu ba dan mun zama kaman su ba sai da rahamar Allah fa kullu man jahada nafsahu to ga bala ce satin amsa ba point kenan ko fa kullu man jahada nafsahu ku sani yan uwa duk wanda ya yaki san ran shi wasabbaraha ya haƙurtar da ransa alal fi'lil wajibat wurin ta tashi ta aikata wajiban da Allah ya dora masa ka kai haƙuri kuma ka dage kai abin da Allah yake so wa tarkil muharramat kuma mutun ya nisanci abin da aka haramta masa fa inna Allah to wannan mutum ko shakka babu Allah subhanahu wataala sayunjihi zai kubutar da shi wa yahdihi kuma zai shiryar da shi ila sawa sirat zuwa ga tafarki wanda take madaidaiciya kama qala ta'ala kama inda Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa yake cewa walladina jahadu fina wanda suka jajirce akan tafarkin mu wanda suka jajirce suka yi kokari akan addinin mu lanahdiyannakum subulana wallahi za mu shiryatar da su za mu shirya musu nuna musu hanyoyin zuwa ga rahamanmu. mu wa inna Allaha. kuma lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki lama al-muhsinin yana tare da masu kyautata aiki a duk inda suke kuma a kowane zamani wa hadha al-fi'l al-ma'mur wannan aiki da abinda shari'a ce umarni da shi din wa tarkul mahzur da barin abinda shari'ar musulunci ta gargadi ta ce kana aikata labudda an yakuna an nurin wa ilmin dole ne ya zanto a bisa haske da ilimi ma'ana a bisa shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan sanin shari'ar ya arifal abdu ta yadda bawa zai samu iko ya san ma ya taƙi menene abin da zai ji tsoro ɗin ne Allah in ba ka san shi ba kuma ba ka iya jin tsoronsa ba kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ka ka kadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina kuma kamar haka ne muka yi wahayi zuwa ga gare ka wanda yake wahayi ne min amrina daga umarninmu ma kunta tadri mal kitab ai a baya kafin ka zama annabi baka san me ake ce ma rubutu ba walal iman kuma baka san menene ma'anan imani ba walakin ja'alnahu nuran sai dai mu ne muka yi amfani da wahayi muka sanya shi haske ne a zuciyanka ka zo ka san rubutu da imani da komai ba tare da an koya maka kamar yadda ake koya ma mutane gajiyayyu ba nahdi bihi wanda kuma haske ne wanda muka sanya shi Qur'anin muke shirye taswa da shi man nasha wanda muka ga dama Allah ka sa mu a cikin su min ibadina daga mu malai rufe wannan gaba ce kala bakar bin hunaisin ko bakar bin hunais rahimahullah Allah ya masa rahama tabi'i ne yake cewa kaifa yakunu muttaqiyan ya za a yi ma mutum ya kunu ya kasance mai tsoron Allah malla ya jiri ma yattaqi in bai san me yake jin tsoro ba mata za ku gane wannan lokacin da ake yayin candle a kunna candle fitilla din nan mai zafi da ake kunna a shana a kunna in yaro da ke rarrafe farkon ganin kendirin aka ba shi yana kama ko bai kama yana kama amma ya kama na farko daga ranar aka kara kawo kendir yana kama me ya faru a baya bai san me shi ba shi ne ba shi kicewa yaro bai san wuta ba sai ya taka to idan mutum bai san Allah ba ta ina zai ji tsoron Allah to ba zai yiwu ba Yi saura minti biyar in tsaya nan ko shiga mu tsaya zai fi ko tun da gaba ne to Allah ya datar da mu ina ina ne na kai kaifa yakunu a muttaqiyar Malla ya yadri ma yattaqi eh, ya za ya zama mai jin tsoron Allah alhalin bai san abin da yake jin tsoro ba shine Allah da mai mana wanda bai san Allah ba zai yi ji tsoron Allah ba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana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 وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في حلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم رد الأمن إلى بلادنا وولايتنا يا رب العالمين اللهم رد الأمن إلى ولايتنا ولاية كدون يا رب العالمين ورد الأمن إلى ولاية كتنا يا رب العالمين وولاية زنفر يا رب العالمين وولاية برنا يا من هو على كل شيء قدير وكل بلادنا ودولتنا يا من هو على كل شيء قدير إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا لا نسأل إلا من هو العزيز وأنت فعال لما تريد أنت الرحمن ونحن عبيدك يا رب العالمين نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهم ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب